bayan shafe tsawon kwanaki biyu suna tattaunawa da ƙarshe dai jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta zaɓi sababbin shugabanninta da za su jagoranci jam'iyyar har zuwa wasu shekaru hudu masu zuwa ɗan takara ɗaya ne ya bayyana kan sa matsayin mai niyyar jagorancin jam'iyyar ta pnds tarayya a yayin wannan babban taro ɗan takarar kuwa shine shugaban riko na jam'iyyar malam bazum muhammed. Nous avons enregistré une seule candidature au nom de M. Mohamed Bazoum. Donc, en conséquence, M. Mohamed Bazoum donc est élu président du comité exécutif national. An dai zaɓi ɗan takarar ne da ƙuri'u 113 daga cikin tawagogi 113 na ciki da wajen jam'iyyar PNDS tarayya ɗin waɗanda suka cancanci yin zaɓe. A cewar shi sabon shugaban jam'iyyar ta PNDS tarayya abubuwan da zai sa gaba su ne kyakkyawar halayyar da tsohon shugaban jam'iyyar Isufu Muhammad ya koya wa 'ya'yan jam'iyyar ta PNDS tarayya. Za ni sa gaba abin da na koya ga Muhammadu Isufu adalci gaskiya Rikon amana mutunta jama'a mutunta kowa rikon kowa daidai da daidai babu kone irin bambanci babu son rai babu son zuciya babu abin da ya saba ma doka da adalci. Malam Kallamu tare gwamnan jihar Zandar ne, ɗan jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. A cewarsa 'ya'yan jam'iyyar ta PNDS sun nuna halin haɗin kai da kuma baiwa mara kumya a yayin wannan taro. Babban horin ciki ne saboda mun gwadi dukkan mu haɗe mun gwadi amana riƙe amana mu yau shine mun ka gwadi kowa ya bi bazum daga farko an yi hasashen cewa ana samun wasu 'yan takara daban sabanin shi wannan kan cikin sal din aida ka gane su ko mu ba mu da wannan ina ba ba mu da shi hmm. isu ne kadai mun ka sa gaba kana tuni shekara wajen ashirin yanzu hmm. isu ya sabka kan Allah ya ce haka za a yi hmm. na bayan shi wanda ke biye da bayan shi shekara ashirin shi ya zo ya dauki. Ah, kambaci ne. To ko menene mambobin jam'iyyar ta PNDS tarayya suke jira ga sabon shugaban da suka zaɓa? Honorable Sani Bukari Zilli ɗan majalisar dokoki ne na jam'iyyar da ke mulki kuma kusa a cikin kwamitin ta nazartarwa. Ya koyi tabi'a. In ma bai koyi tabi'a kamar ta wanda ya hau gadon shi abinda za a ga yake. daga farko wasu sun yi tsammanin kamar za a samu 'yan takara da yawa a cikin wato wannan gwagwarmaya ta neman shugabancin jam'iyyar na alhaji ya aka yi aka kasance da ɗan takara guda kawai kuma kowa bi to ai alhaji kai gaban ka duka siyasar nijar ake yin ta digil ba muso mutum ya yi ka san ministry ta taɓa yin haka lokacin tanja da hamma lokacin da tanja ya yi firame manda ɗin shi hamma ya so ya warce liddai yanzu dai kallo ya koma zuwa shekarun sha ɗaya inda kwamitin zai sake sabon taron sa nazartarwa tare da neman wani ɗan takarar da zai kalubalanci siyasa domin takarar shugabancin ƙasa a lokacin saboda a cewar Fernandez tarayya a shekarun 2016 dan takararsa Alhaji Muhammadu Isufu ne Abdullahi Muhammadu Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga mai.